بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ikonsa da yardarsa da rahamarsa ya ba mu ikon ke haɗuwa a nan mimbarin sunna inda imam aliyu ladda mun zai karatar da mu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna yi jama'a sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uwa musulmi muna ba da haƙuri kasancewar yau akwai uzuri wanda ya sa imam bai samu zuwa ba sai aka ba dama a ce zo in karatu saboda haka jama'a ku ƙara haƙuri gobe abin da za a samu sai a yi haƙuri da shi karatun da imamu ya muna wancan sati ya tsaya ƙarshen babin da ke magana a kan zikirin Allah ambaton Allah yana kasanganta mutum daga wasu wasun yau kuma za mu tashi fadlul du'a inda rafi minar ruku'i falalayin addu'a a wajen ɗaguwa daga ruku'i domin kun sai idan mutum ya yi ruku'i ya ce Allahu akbar to idan yake sami Allahu liman hamida akwai wasu addu'o'i da aka samo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam falalarsu da kuma inda aka yin su su ne mana yawa babi ana ya rawar bukhari imam al-bukhari ya roto hadisi عن رفاعة ابن رافع الزرقي دق رفاعة الرافع الزرقي قال يأتي كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم مكسن في وطرانا منا صلى من الله صلى الله عليه وسلم wato wallahi jama'a ni dai ina jin daɗi in ji sahabi ya ce na yi sallah bayan manzon Allah sai in ji kama a ce nina wannan sahabi ya ce mun kasance muna sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati yayin da manzon Allah ya dago kansa daga ruku'i qala sai manzon Allah ya ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa qala rajulun wara'ahu sai wani mutum da bayan manzon Allah sai ke daga cikin wanda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyib mubarakan wannan sahabin ya karanta wannan addu'a yace hamdan kasiran tsayibin mubarakin fi falon mansarafa yayin da mazan Allah ya ƙari sallah ya juyo ƙala sai annabi ce mai mutu kallin waye ya yi magana cikinsu ƙala ana sai wani mutu ya ce ni ne ya rasuwar ba ƙala sai annabi ya ce ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha manzo Allah yace na ga mala'iku 30 da wani abu suna gaugawar rubuta ladan wannan kalma da ya fadi ayyuhum yaktubuha awwal cikin su waye waye an na farko ga rubuta ta mala'iku suna gogoriyo sama ga mala'ika 30 wa zai rubuta ma wannan mutulla da wannan kalma da ya faɗi hamdan sai tayyiba mubarakan shi kenan idan muka ji wannan hadisi ya gwada dama hadisin hadisi ne sahihi imam al-bukhari ya rawaito shi kenan ya gwada idan limai ya ce sami Allahu liman hamida me ya kamata mutum ya ce rabbana walakal hamdu kuma akwai ruwa ta ce ana cewa rabbana lakal hamdu akwai ruwa da aka ce kana cewa rabba allahumma rabbana walakal hamdu An azkar guda uku amma akwai kuma masu cewa sami allahu liman hamida Liman ya ce sami allahu liman hamida kai ma ka ce sami allahu liman hamida amma malaman da suka tafi akan wannan kauli ba su da yawa wanda suka tafi akan haka daga shehu na shehu albani babba ba albani zariya ba da kuma wani bangare daga cikin malamai yan kaɗan su da suka tafi akan cewa kana cewa sami allahu liman hamida amma gaskiya jimhur na malamai majority na malaman hadisi da na fikihu dukan sun ta yi akan cewa idan limai su sami Allahu liman hamida sai ka ce rabbana walakal hamdu don kuma wannan hadisin bukari ne lokacin da manzon Allah ya dago daga ruku'i ya ce sami Allahu liman hamida sai wani mutum ya ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kafiran sayyin mubarakan fi manzo Allah da ya sallame sai ya waiwayo ya ce wai na yi magana cikin ku babu magana yin ƙarya da wa'ana shi ya san kai ne tare ba ku koyo yanzu da ko wani abu za a yi miki ya da bai laka sai ta shine ya ni ne ya rasulullah waye ka za sai ce ni ne shi yasa bai imanin su da Allah na sa ba sai tsaya in wannan sai rote ya dan manaki da ya wani irin babban laifi wanda manzo Allah zai mai fada ko na mai kuma da sai ce ni ne ya rasulullah sai manzo Allah ya ce ra'aytu bid'atan wa salatina malakan yabtadiuna na ga mala'iku talatin da wani abu suna gaugawa wajen rubuta ladan wannan kalma da ya faɗi hamdan kasiran sayi mubarak idan wanda ya gwada mustahabbi ne idan mutum na sallah tare da liman ya sai sami allahu liman hamida sai ka ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi saboda la'ar tana da yawa kuma kalmar tana da girma kwaye da gaske ma'anarta shine hamdan kasiran godiya mai yawa tayyiban kuma godiya mai tsarki mubarakan fi mai albarka Wani su ne karaman amma ga lada masu yawa mala'iku talatin da wani abu suna da ganga wa zai fara rubuta ladar wannan kalma Zama akwai kuma ko Ke kenan ya kamata mu shiga wanda bai yi ya kamata ya kama to yanzu abin tambaya in kana kai ɗai kana iya yin ta saboda in mutum na sallah sai ce sami Allahu liman hamida to yana iya cewa rabbana wa lakal hamd kuma ya kuma cewa hamdan ka sai ga sai mubarakan fi ko bai cewa wannan tambaya wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ba ka cewa haka da mai sallah shi ɗai da liman suka cewa sami Allahu liman hamida ba su cewa rabbana wal kalham amma wasu malamai suka ce kana iya haɗewa duka in kana sallah kai kaɗai kana iya haɗewa duka in ka ce sami allahu liman hamida sai ka ce rabbana wal kalhamdu hamdan kasiran tsayin mubaraka ya halatta mutum ya ce haka nan bisa a ƙaunin wasu malamai Allah ba mu ikon gane ba fa fi sahihaini hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abu hurairah Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle ma'aiki tsira da tabbata gare shi ya ce idza qala al-imam sami Allahu liman hamida idan liman yace sami Allahu liman hamida fa qulu Allahumma rabbana lakal hamdu to ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu domin yadda al'amari shike man wafaqa qawluhu qawl al mala'ikati duk wanda zance ne yadda ta zankan mala'iku gufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa ko kuma za a gafarta masa abinda biye ga wata musulmin sa kelan abinda ake so ga mutum lokacin da liman limamin ke ce sami Allahu liman hamid to kana iya cewa Allahumma rabbana lakal hamdu Da kun ga riwaya bisa an samu riwaya ta farko yace rabbana wal rabbana walakal hamdu wakar waya ta take cewa Allahumma rabbana lakal hamdu dukkan su inganta tuna ya inganta a hudu kowace kana ya cewa rabbana wa lakal hamdu kana ya cewa Allahumma rabbana lakal hamdu duk ya inganta a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kene yawa musulmi idan limai sami Allahu liman hamida kai ba cewa za ka sami Allah wala masu gida saboda nan umarni na manzan Allah ya fato iza ƙalar imamu idan liman ya faɗa ya ce sami Allahu liman hamida faƙulu to ku ce رب اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما مهدن ذاك كيبا kenan ba da limai yahudi haka za ku wade saboda haka daga cikin gara asar da ake samu duk wanda faɗa ta yi allahumma rabbana lakal hamdu ta dace da faɗan mala'iku don kuma mala'iku suna faɗi, allahumma rabbana lakal hamdu mala'iku suna faɗa ta to duk wanda ta dace da su mala'iku ka faɗi mala'iku sun faɗi ko ka sai lokaci guda to duk zunuban gaba ki dai Allah ya gama sabon sun gabata jama'a akwai sallah ko babu kaga wannan ya gwada akwai sallah kurai da gaske ana son mutum ya kama jikin shi ya yi kokari ya dinga koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jama'a mai hakuri ba mu ce waɗansu malamai sai ku tura ba su ma suna da yin suka rike suna da hujjarsu amma dai majority na malamai na hadisi da fiƙo sun ta akan cewa idan limai ce sami Allahu liman hamida ko dai ka ce rabbana lakal hamdu ko ka ce Allahumma rabbana lakal hamdu amma ka ce sami Allahu liman hamida kai makanka kanka yadda limai ya faɗi ka faɗi haka malaman suka ce aka haka da masu da yawa wallahu fa'a fadlul azkari ba'da salati falayin zikiri yin azkar bayan sallah nan as-salat anan sallah filan nafila duk da yake wasu suna ganin nan as-salat da aka sa aka sa alfa da lamun ya bar sallah farilla da shi imam al-bukhari ya kawo ma hadisi karar cewa in ka gama sallar farilla ka tsaya kai azkar kar da mutum yana sallar biyar ta ce ta ba haka da bai ka yi ba ko ni uzurin ka tsaya kada kai gaugawa don wasu mutane gaugawa ya musu yawa tsayawa sai a zaka yara umarni kwarai so da yawa kana ganin mutum na gaugawa sai sai iske wanda ya tsaya a zakaru sai ya sai ya isko kai kana san kana jira kuma ya rage ta samun abin nan da ya ce nema saboda ya tsaya ya daɗa abin nan wurin allah nan wurin nan masallaci ya tsaya ya daɗa abin nan da allah Allah ya alamunce mai ya yadda mai kai ka san kana jira kamar masallaci ba kai azkar yace fi sahihaini hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce جاء الفقراء إلى sallallahu alaihi wa sallam وسلم فقالوا Talakawa. sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce zahaba ahlu dusuri min al-amwali bid-darajatil ula ya manzo Allah ma abuta dukiya mai yawa sun tafi da darajoji maɗaukaka wannan imin mukin kuma sun tare ni'ima da wamma ya rasu masu kuɗi sun tsere mu da yamma sai manzon Allah ya ce to mi me ka haka yau da magana sai ta suka ce yi salluna na salli su ma su kaɗa da ta da mu suna yin sallah kamar da muke yi da su aka jam'i na asuba da su aka jam'i na azuhur da su aka jam'i na la'asar da su aka jam'i na bagirba da isha'i kuma ga suna sadaka wa sun kama nasum kuma suna yin azumi kamar yadda muke sannan wa fadlun min amwalin kuma suna saura da dukiyoyi ya yahujjuna biha suna yin hajji da dukiyoyinsu wa ya'tamirun kuma suna yin umra da dukiyoyinsu wa yujahidu kuma suna zuwa jihar da dukiyoyinsu wa ya tasaddaku da kuma suna yin sadaka eh an ce a kawo sadaka suna ɗiba suna basuwa ya rasulullah lafin tsere muna qala sai manzon Allah ya ce Ala'u uhaddithukum bazan ba zan ku labari ba kuna son in ba ku labari in akhaftum in kun riƙa abin da zan ba ku adraktum man sabaqakum za ku cimma wanda ya tsere muku abin garzan ba ku yanzu za ku cimma wanda ya tsere muku walam yudrikkum ahadun ba'dakum sanan duk wanda abba ya ku bai cimma muku za ku cimma wanda a gaban ku sanan duk wanda abba ya ku yake shi bai cimma muku wa kuntum khaira man antum baina zaharanaihi kuma za ku kasance kuri mafi alherin duk wanda a bisa bangon duniya za ku kasance mafi alherin duk wanda a bisa bayan ƙasa illa man amila mislahu sai wanda ya irin abin da kuka yi, shi ɗaya ka cin shi ɗaya ka zama irin kai wannan akwai ruwa ba manzo Allah ya ce tasabbihuna ku yi tasbihi ku ce subhanallahi wa bihamdihi ko subhanallah subhanallah wa tahmadun kuma ku yi hamdala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa tukabbirun kuma ku yi kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar khalfa kulli salatin bayan kowace sallah ta farilla salatu wa salatu 33 da uku. sai ce fakta bai nana sai muka yi saɓani tsakanin mu sahabbai annabi ya faɗa muna sai muka koma gehe muka yi sabani tsakanin mu shin nusabbihu 33 za mu yi da uku ne wa nahmadu 33 mu yi hamdala alhamdulillah uku ne wa nukabbiru 34 mu yi kabbara talatin da hudu. ko ko yaya za mu yi manzon Allah ya ba su abin za su yi amma suka hito wurin annabi su suke sabani sai ce fara ja'atu ilai Abu wayar Allah ya kara masa sai sai sai na kuma wani annabi da ya kowa wajen manzon Allah sun faƙala sai ce ya rasulullahi shin ana son a yi ɗari shin wa a talatin da hudu cikin su faƙala sai manzan Allah ya ce ta ƙulu su bihanallahi walhamdulillahi wallahu akbar hatta ya kuni min hunna kulli hinna talatin wa talatin manzan Allah ya ce ta kowane siyarin talatin da uku sai kowane siyarin talatin da uku su bihanallahi talatin da uku Alhamdulillahi talatin da uku Allahu akbar uku. kenan ya rufe inda tara ce wata ruwa zai cika ɗari da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir shi za cika ɗari wata ruwaya amma ana son kowane a samu uku ciki kuma jama'a mu sani shi wa ga tasbih da kan gani bayan ga romuwa da manzon Allah ya faɗi cewa duk wanda kai ne karshen ko sallah duk wanda kashe gaba da bai ma. sannan duk wanda a gabanka cin mai za kai yi sannan duk wanda a bayanka duk yadda ya bai cin maka sai ko in yayi iri yadda ka yi sannan manzan Allah ya ce duk wanda ya tsare su duk wanda a bisa bayan ƙasa ba wanda yake daraja sai wanda ya irin yadda ya yi ko akwai sallah ko babu kenan me ya kamata a yi a ba ba hu garin matasa wani ana cewa assalamu alaikum yana sallamewa ɗaya tashi to ya ko bai iya raba eh kila wasu ku iya raba to in mutum ya iya miyasa bai tsaya ba ko koyo su ne ujula ujula ujula koyo su mutum ga hannun bizi bizi bizi kai wani garam asa mutum zama ta wuce saboda Allah da saboda ka wani tafi da gani wallahi talla bai kwai da manzo Allah ya sai kan sarki cewa masu kuɗin nan na masu yin sadaka dukiyoyin da zuwa jihadi da zuwa haji da umra a ɗauki dukiya irin yanzu umra ta kai kusan miliyan guda yanzu hajji kusan miliyan guda da rabi a ce wai duk wanda ya waɗanda ayyuka in dai bai iya da kai ba za ka cin mai ka wuce يكي روا مسلم عن كاظم ابن أجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مؤكبات ماذا الله يكي أقوته أيكا لكي مؤكبات معنى تسبيحهم دا أكي أكب الصلوات دام إذا أكي أكب أنا نهي كرشي له مؤكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله دا أدب هنا دا مؤكبات ما سبياتي سنة أروني دا بكتم ملائك تدفع دبايا يحفظونه من أمر الله سنة أريد الأمر من الله الله يتفضل قيمش كي أعلمش كوي قرر الناس تو مؤكبات أنا أنا نحن سلو ذكر ذكر عندك عشان سلولي shine subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 su aka samu akibat manzon Allah ya ce la yakhibu qailuhunna duk mai fada su bai tabewa duk wanda ka fada su karshen salloli bai tabewa aw fa'iluhunna ko ko mai aikata su bai tabewa dubura kulli salatin maktuba karshen ko sallar farilla duk mai yin su bai tabewa تاعي واتبير لهرة لهرة بذلك تاعي بمع الله بذلك هسارة أنا أكون مسلمي يا دوري يا برقوا يا عيس دو سيدي جيما ده هكي يا فتد هم قليل يا سيكا يوسف نينا سيئن الله يسوه دو هذا فوت من تبيت مسيا جماعة دو يا سبحان الله لكن أفوه walhamdulillah da wallahi ko uku, ba su wuce minti biyar ka gama in Allah ya yi jama'a mutum na bayo gaba su wuce shi ke salatu wa salatu tasbiha tasbihi 33 subhanallah subhanallah sannan da kuma tahmidi uku, sannan da kabbara uku. kun zo garwaya ta zo da kabbara 34 sun cika ɗari ke kenan wa garwaya ba ta kawo la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ba ta kawo shi kenan in ka ɗauki wancan 33 uku ka cika ɗari da la ilaha illallah in kuma ka ɗauki wanga subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 shi ma ya cika ɗari kenan yayi wato ‘yan uwa musulmi daga cikin gara a sauran gaba zai shi ne duk kace su bihanan lai sai Allah ya halatta wani mala'ika zai dinga roƙon ma gafara ta mutu daga cikin darajar da aka ga tasbihi duk musulmi da ya subhanan lai ko ya ce walhamdulillah ko ya ce wallahu akbar sai Allah ya gina mai ya dasa mai ita cikin gida na aljanna sai ya ce ya yi ta wannan ita duk wanda ya siya kada yake subhanallah ko yace walhamdulillah ko yace wallahu akbar Allah sai ya dasa ma wani iske cikin gidanka na aljanna wannan iskar ko dabino ne ko iskar inabi ne ko iskar apple ne ko iskar mangoro ne ko iskar mine ne Allah zai dasa maka gidanka na aljanna sai ka mutu ka shiga sai ka ci albarkacin wannan ya'ya ta zama akwai alheri ko ba su shi sa ƴan uwa musulmi wallahi malamai suka ce babu ibarar da ada sauƙi kuma gasar tarin lada mai yawa kamar tasbihi zikirin Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila Allah ya ku masu imani ku ambaci Allah ambato mai yawa sannan ku tasbihi ga Allah sahaya da mai tasbihi ya kai ko a cikin mota kana yi ka driving ka tuƙin mota ka subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim subhanallah ko su su subhanallah subhanallah ko Allahu akbar ko Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka tuƙin mota kana yi amma sai a zo ne sa mota sha faɗe ka sa sai akwai bakan damiya shi ko wani wa a gaba ya ka sa ga mominin kullum shi ɗaya ka sawa ya kawo sai ya kai birnin kai shi ko wani wa aka nafa ba shawa sai ya sa in waga ta ƙare sa ta ƙare ta juya har ke sokoto bai ce su bi har Allah ya guda a ga an yi hasara da ba wallahi ba shi wani abin da ka ba shawa shi dai ya sa kiɗi ya saurari waƙa shi ka ba sha mata cikin gida a sa kiɗi a saura shi ka ba shi sha a yi ta guduma ga abin da za ka yi sun kuɗi ka tara maka alheri mai yawa ka san shaidan bai bari ba shaidan ba ragona ba shaidan duk abin da za ka yi ka samu alheri shaidan bai so saboda ka shi yasa zikirin Allah da ɗaukakin sarki babu abin da ya kai shi duniya kuma shi ka sa in ya zan bakinka shi ka sa ko wurin mutuwarka ba wa da ke zuwa wajen da in ba zikiri ba don shi ka sa bai a to ba ganin mutum tuntube zai yi ma kuwa ce subhanallah ko ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ce la hawla quwwata illa billah tuntube zai haɗuwa zai amma mizin cewa wallahi wani ba zai sai ta annan sarki yau. ya saboda haka ina musulmi ina kirewa gaba saboda Allah ka ce a fasa ma zai amma na kirewa ɗin da haka sun kirewa shi ko sai ga ya ce wayo ta ai wayo suna dama sun da wayo Allah ya ta zuwa yi Allah tana dawa duk da kewa jama'a kuma gaskiya ba amma abin da aka so sai subhanallah to lokacin mutuwar mutum wallahi wa'annan azkar sun ta mai tuwa har ma ya samu suka da kalmar shahada amma mutum ya riga ya saba da waƙoƙin gana an ji akwai wanda ya cika da waƙoƙi inda ya gabaki ne yana hoti hoti wai hai Allah ɗauke ya wata da zai baki ne na yi daga ya yi mugwa shi ne magunki na aka wawa a jiki da kusa ne ba da shi yasa aka so ɗan adam ya saba da zikiri ga bakin shi saboda lokacin mutuwa zai masu sauƙin maɗi amma wala in baka saba da shi ba in ka so mutuwa abinda ka saba da kuɗi ga bakin ka shi ne da kai zuwa wani kuma zai mutu kowa ya saba kowa to zikirin Allah madaukakin sarki daga cikin umarni ne jama'a zai tara ma lada da dimbin yawa cikin lokaci da kanka cikin kankanin lokaci ka tara da yawa ka kamin kai birnin kebi ka tara da inda za a saki buhuwa a dora ma ba ta ibada kana surullah surullah surullah سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله har sai da yawa sun zo cewa ana son mutum in ya hau tudu ya ce subhanallah in ya sauka ya ce alhamdulillah kana ta yi a cikin mota sauka hawar sauka kana ya tasbihi ga bakin ka sanan kana yi jama'a yanzu ko ko haɗuran gada a sabis titi haɗuran gada a sabis titi azkar za su taimaka mutum rigingimu ga suna sun yi yawa kwakwalan mutane sun zama bizi kowa kowa ta cikin abin da take tunani ko dan shi ya kamata mutum ya kama azkar kuma azkar yana kawo arziki yawan azkar yana kawo arziki ga mutum suna samun kuɗi musamman la haula wala quwwata illa billah an ce idan duniya ta wa mutum ɗarin tsindamu ba ka iya gaba ba ka iya baya ka kama lamar da ko wata illa billah ya zan bakinka ya zan wurin ji ga bakinka tana maganin musibu dari ba dai eh musibu ɗari na ƙasa na wanda a ƙasa duka shine bakin ciki la haula wala quwwata wata illa billah tana maganin matsaloli dari wanda a mafi sauƙi cikin da shi ne ciki mu ko ban da bakin ciki bai da sauki wallah zuba ko yana da tunda bakin ciki na yawan hana mutum kwana in ka diba za ka ga wani bi hawan jini bakin ciki na sa ya tashi in mutum na da hawan jini in rai ne ya ɓaci ya shiga damuwa sai ka ga jini na hawa jini na ƙara hawa sai ka jini mutum ya hawa ko bai waɗi ba in dai zuciya ransa ya rai ne ya ɓaci kana kenan bakin ciki bai da kuki ko ubangiji Allah ya kare yace fadlu zikrillah ta'ala bar salatu bar salatu wal maghribi falala zikirin Allah bayan asuba da kuma bayan magariba na yanzu bayan ya ambaci ambatan zikiri gabaki ɗaya ga saloli duka to yanzu ya dawo ya ɗaya ga saloli, yana son yi bayanin sallar zikiri bayan bayan sallar magariba da bayan asuba shi yasa an karhanta yin kwana bayan magarika in ba da lalura ba musulmi in ba ka da matsala ba a sun ka kwanta bayan magarika abinda ka so ga musulmi bayan magariba shi ta yin azuka sai isha isha tasbihi in kan gaji ka ɗauko tahmidi in ka gaji ɗauko istighfari in ka gaji ka ɗauko hailala in ka gaji kowane kai ta yi sai isha kai haka na su amma shi ke nan ka tiya kwanta ya kwana bayan magana ka ka bayan asuba bayan asuba ba a so mutum ya kwanta abin da aka so mutum ya kai tasbihi sai rana ta yi su. ya sanya azkar sai rana ta yi su. tun daga yin su ba ne bai da yawa shi da ba a wuce awa da wani abu rana ta hito shi yasa wasu malamai suka ce idan mutum na kwana bayan su bayan sai ya yi sauƙin samu ya hankali je mai haka sun gaci saboda wannan lokacin lokacin ne mai albarka ba malamai suka ce lokacin na wanda aka rabu arziki idan mutum yana kwana an ka sai a wuce shi da yake wasu malamai sun ce ba haka nan almuhim mai ta'alimu ya yi magana game da daga cikin abubuwan da kawo talauci akwai kwana bayan su bayan ku ba gaskiya ba to daga malam shi yasa malam yace nan falalar zikirin Allah bayan subahin da kuma bayan magariba kirawa muslim an jabirin da samura رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى الفجر ماذا الله يا كسن تي إذا يصلى الصباح إذا يصلى الصباح جلس زي زمنا إذا إنديك في مصلاه إذا يصلى إذا نزلني حتى تطلع الشمس حسيرانا تاهتو حسنا da kyau ta waye ta karkar ta ɗago sama wanzu Allah ya nan zaune na yi jama'a mun ku sani shi ba manzon Allah an faɗa da aljanna an bashi aljanna sannan ko aljanna wanda an ka bashi fa dauki an ka bashi ya sani to jama'a sun da manzon Allah ya san an bashi aljanna kuma shi ya dage na wannan abubuwa cikin mu nan wa a an bashi aljanna cikin mu nan eh babu wanda tabbata an bashi aljanna cikin mu nan babu kowa ta yana yi to in manya irin manzo Allah sallallahu yana dagewa shi tai to mu ya dace mu sai da mu samu aljanna dan shi ta ta ta tabbata to saboda kuma Allah ya kasance idan ya salla asuba jalasa fi musalla zai zauna a nan wurin sallar inda ya salla har sai ya da kyau ba ta yi ta dago sama manzon Allah ya hadisi yake cewa duk mutumin da ya yi sallar subahi ya zama inda yake ya yi ta azkar rana ta yi to rana ta gama yi towa ta dago sama ya tashi ya zafi raka a biyu Allah zai ba shi ladin hajji da umra jama'a ko da ramasa ko babu to wanda kuma gida ya ja ne ba ka san wani wallahi ba kowa yake ba a rubuta baya sai ce wallahi limamin ga ya matsa mutane wallahi shi limamin ga ya fi kowa da dogon tura wallahi shek daurawa Allah shi masa Allah Allah ya kara masa lahiya bai mana shi shi ya ja wasu mutane sallah raka ta farko ya fara mutuwa da jeruwa ba da tsawo raka ta biyu kansa wal'adiya ce ya ce ko da aka gama manyan mutane da suka ce wallahi wanga ya wace wallahi wanga ya yana jin suna suna suke suna sa wa ya wace ya da kuma mitin na aka yi ce ayi awa shi da zama ana na ana yi amma da aka tashi a sallah kan tuwon da aka yanta wai an matsa ba Allah ya ba mu ikon lafiya yace rawa tirmidhi imam tirmidhi abu isa muhammad ya rawaito hadisi wa qala hasanun gharibun kuma yace wannan hadisi kyakkyawa ne kuma garibin hadisi an umara sabbi shabibin as-sabai qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد yuhyi wa yumiitu huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya wannan tasbihi asara maratin so goma A isril maghribi bayan magriba ba'athallahu maslahatan Allah zai aiko mala'ika mai makami maslahatan mala'ika wanda ke dauke da makami Allah zai ɗauko masa ya hafa zo da hu su dinga tsaro ne milan shaitan daga shaitan hatta yin su biha har sai ya waye gari wa kasab Allah lahu biha ashar hasanati Allah maɗaukacin sarki zai rubuta masa hasana hasana guda goma mujibatin dukkan suna wani suna shiga aljanna ga tashin kiyama mujibat masu sauran samun aljanna wa maha anhu ashara sayyi'atin mubiqat kuma Allah zai sa a shahir bai zunubai guda goma masu halakar da shirka a shuta wa ka lahu bi adli asri liqabin mu'minat mu zaka kasance masa kwatan kwatin wuyan bauta kwatan kwatin wuyan bauta guda goma mu'minai ya yanta ladar ba bawa mu'mini guda goma za a bashi wanda ya faɗi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سوغوما باي مغربا جماعة كفر الله كفر حسنا غوما manzo Allah ya faɗi cikin wannan hadisi duk wanda adda hasuna ya shiga aljanna ko guda a gare ka in ka sai lahira gaban Allah kana hasuna guda sai Allah ya ba aljanna to za a rubuta maka hasana goma sannan dukkanin su masu wani su ba samu aljanna a shahe ma zunubi goma wanda kowane zunubi na iya halaka kai kai kauta sannan bayan haka nan gagara ƙasa da ƙarfi za a yi kuma mala'iku masu makami su tsare ka daga shedannu wato jama'a gaskiya ya kamata mu dauki wani sirar wannan ba gasar gasar ku bane gaskiyar magana annabi ya karanta mana shi yasa musulmi inda ya tsaya zakar da wala ya shiga wuta akwai alheri da yawa amma kuma wasu rigima suke musamman matasa wala ma nan kana ganin ana sallar sallar sai ga matashi da ya farsa ya tashi wajibu da kuɗi ya a halar kuɗi ba tsaya ake a gaɗe su zan cikin masallacin da ya aika ba ka tsaya ka shirya ka yi azuka da kai da kahin ka tashi amma ka ɗaya ana assalamu alaikum assalamu alaikum shi ke da kabuga tabo ka tashi ka bige ka tashi haɓa ma ya kamata ka nasu duniya da ba a haka gaugawa da ya ka bi ƙetaren wurin allah a haikar ba su mutum ya rigima saboda ka waɗanda gara asa da aka faɗa a nan gaskiya ya kamata dukkanin mutum ya kiyaye bayan magariba la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to goma zuma minti nawa an gaba da wata minti biyu an gaba لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل يبغي ويميت وهو على كل شيء قدير الله يوم يكون كتاب روى ابن حبان ابن حبان البخت يا رويته وصار الباني كما إمام الألباني إنك تحديثه عن أبي أيوب الأنصاري an karɓo daga abu ayyub al-ansari mai masaukin manzon Allah sallallahu kala abu ayyub ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da abin Allah tabbata gare shi manzon Allah ya ce man kala duk wanda ya ce idan sallar subha idan ya subahi idan ya gama sallar subahi ya ce la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يفد wannan kalma ko wannan tasbihi ashara marratin so goma kunna ka adli arba'i riqabil zai zamo kamar kwatankwacin wuyan bauta bawa mumini guda hudu ya yanta wa kutiba lahu bihinna asru hasanati za a rubuta mai sanadiyar su waɗannan kalmomi da ya faɗi guda goma hasana guda goma wa muhiya anhu wa mulhiya anhu kuma za a goge masa bihin da waɗannan kalmomi da ya faɗa guda goma asru sayyi'at zunubai guda goma wa rufe alamu bihin na ashiru daraja kuma za a daga darajoji ne sanadiyar waɗannan kalmomi mataki guda goma wa kunna lahu harsan min ash-shaytan kuma za ku kasance masa kariya tsaro gadi daga shaytan hatta yamsi har sai ya warke iya karanta su da sahi bayan su bani Allah zai dinga ba shi kariya zai dinga ba shi tsaro sai warke ya wa idza qalaha ba'd al-maghribi in ya isku bayan maghriba fa mislu zalika shi ma za a bashi kusan kusan sai ta ya sa waye za a bashi tsaro za a bashi wayannan abubuwa da an ka ambata kuma sai su ya waye gari sun bayan magana jama'a wanda an da waɗanga ina kai ina tun maganin sanyi ina kai ina tun maganin kunama ko maganin maciji ko maganin bindiga waɗanda abubuwa sun ishe ka mala'iku suna tsaron sun jama'a in mala'iku Allah suna ba ka tsaro babu wanda ya ya tuya cuta maka har da shaidan da ba a gani bale mutum wanda aka gani babu wanda ya ya cuta maka sannan da aka ce daga shaidan ko shaidanin mutum ko shaidanin alimi Allah zai ba ka kare da gare shi kenan ka ba ta ɗaya mutum ya kafa mu ta tayi amma ta ga mutum shi gaba ne ya faɗi ya sai zuwa ba dan maganin ba duk shi dai a ba su magani ya barci ka a gane shi ke na hankalinka ya tashi suka ce a ba su maganin bindiga shi ke na hankalinka ya tashi sai a je a ba su maganin saboda haka ana son musulmi ya kama jiki ne ga azkar ya rike su gam su zama duk inda ka ce duniya suna a maganin ka sai Allah ba ta sarki ya sa imanin ta yarda daidai kuma ba wa abin da ka samu sai Allah ya rubuta maka sai abin da Allah ya rubuta maka saboda ka yi kwaro su wannan hadisi yana da ƙari bisa ga wata da kun ga yace ya ce bayan magariba da kuma mi bayan asuba da wannan muka da suke nan azkar din da ake yi da bayan asubahin da bayan magariba duk da ke wasu malamai suka ce su azkar masa zikirorin marice ana fara su daga bayan lahar wasu malamai suka ce bayan magariba kenan in kai bayan magariba yayi in kai bayan bayan lahar su bayan abin da ba so ga musulmi shine kama jiki ne kada ya wasa da iya waɗannan unguwa. duk abin da gare ta duniya fata da ka. wallahi wa Allah wasu kaɗai sun ishe ka rayuwarka haka mutu sun ishe ka kai ta yi amma su daga mutane abu sai ya ba ka mamaki ba su yi ba su da lokaci amma su yi ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so goma ya ga gari mutum wadi to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ba sai da a cima inna lillahi wa ba ka lokacin wallahi wani ma ku sallah ya kare ya ga daga hannu Allah ba ni kuɗi Allah ba ni kuɗi duk wanda azkar bai da roƙo kuɗi ina yake ko masu albarka ba ne roƙo ta ɗaya ga Allah ya zubo ka san wani shi dai wallahi shi wallahi cewa ya masallaci gani wallahi a cika da shi da kuɗi wallahi ya lafiya launi ya wuka sai ka roƙi Allah ya baka masu albarka iya baka masu albarka kuma fiye iya baka masu albarka lahiya lokaci ba su hana ma azkar hadisi mu na ƙarshe su fafista yi haini hadisi ya zo a cikin bukari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu an kalma daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce man qala duk wanda ya faɗa duk wanda ya ce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة جايين يفتسوا دقيق كانت له عدل رقاب عشر رقاب ذات كسر شمسة ذات كسر شمسة كتن كتن ويان بوتا قوما باي قدا قوما وكتبت له مئة حسنة za a rubuta mai hasana goma lada goma manya manya wa miya da miyar sayi'a za a goge mai zunubi ɗari za a rubuta mai hasana ɗari a goge mai zunubi ɗari wa kasana hushir zambi da shaitan yau za ku kasance masu tsaro shamaki kan dagarki daga shaitan wannan yanin gabaki ɗaya hatta yamsi har sai ya bari in ka yi da sahi Allah ne ba ka tsaro daga shaitan sai mara sai ya yayi walam yati ahadun bi afdala mimma jaa bihi kun babu wani mutum zai iya zuwa da abin da aka fifici ga abin da yi babu wanda yi ka yace illa ahadun amila aksara min zalik sai wanda ya yayi da haka kenan nan babu aiki in kawo su dari kenan la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير babu lahi a wata ɗari don gashi manzan Allah ya ce wanda ya biye da abin da ka yi kogo wata hadisi na ɗaya ya ce guda goma hadisi na biyu ya ce guda goma wanga da ce ɗari sai ku wanda yi yi da yawa da wanda yi yi da yawa ya ɗara zama ko ba haka ba ya yi ka to mun gama a duk gaba an da aka zo da shi wani dan dan na'ura wanda aka sa ga hannu tasbih abin abin tasbih da sa ga hannu kana iya count kana iya ma setin ɗine ya baka dubu kana nan kana yi kana nan kana yi kana nan kana yi shi yana kira ya maka yana kai cikon dubu sai ya tsaya ko ka latsa bai latsuwa kenan ka kai shi a ganin son kai kenan wannan abin ya taimaka a kwaye da gaske sannan shi tasbihin in son samu a yi da hannu saboda ni fa na hunna mas'ulatun wa mustaqaqatun su hannu za a tambaye su za su yi magana hannunka rata su kiya alaywa naktibu ala na wa Wata aydihim wa tashhadu arjuluhum bima da yaktibun Allah ta'ala ce wannan yini za mu rihe bakunan su gaba ɗaya ba su magana hannayen su su magana hannu su ka bada magana ce Allah mu yi kaza wa a arjuluhum sai qaw ce Allah muna sai da gaskiya ba duk abin da mutum sai yi da banna sai hannu ne ya ba da labari ba shi sai ake muna na kamar ba wasu wasi arhe ba a a shi ba shi ba shi munafiki ba ne ga za a yi amma hannu ka magana suka ba da shaida kuma faɗa Allah duk abin da aka yi kawai suna ba da kai suna ce Allah haka ne hannu ya fi Allah mu yi kaza kawai fi Allah haka ne na shafi wata budurwa kawai fi Allah haka na ta gidan dambe kawai fi Allah haka su kalli muna aibihin wata shahar rajulun da makanu shi yasa wani malamin ike in ba ta sa gaban su ba da shi da a kanta in za kana wurin bakar tafiya don Allah ka ɗebe hannunka da kawo ka aje ka tafiya ka tafiya da suna yi wa to in bai yi wa ku kaka sai don muddin ka tafi sun ba da magana gaban Allah za su yi magana gaban Allah kai ba ko ba su tafi su yi magana kuma za su faɗa ma Allah gaskiya muna roƙon Allah ba su cikin sarki ba mu babu ikon kiyaye ba wannan karatu da malaye muna mai littafin nan sheik abdulsalam wahidi bali al'allam allah ya ƙara masu lafiya allah ya rage mana shi. allah ya saka mai da alkhairi imam da ke mana karatu shi ma allah ya saka mai da alkhairi da ya zaɓa wani littafi ya samu da mu ƙara gyara mu'amalar kuma ana ya kamata in dakata inda ya kuskure da gare ne wallahi karantun bincike da kuma karantun ilimi Allah ka yafe mini kuma ya goge cikin zukatan mutane da na faɗi daidai kuma Allah kuma wala da baki ɗaya mu da mu da ku duka samu kuma wala ka sami labarin wannan wuri a cikin ratar sun biya Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh imam suleiman mara Allah ya saka alkhairi a wadda kan da mu Allah ka ba mu imani shi kuma Allah ka bar jagora al'imam wanda ke cewa assalamu alaikum malam shin ko ya halatta a ba daki bayan kayi lalle na ji wasu na cewa mai sallah ina da haka shi tafi da mata ka sawa abin tsalla to ni dai wala ba sani ashe ku da ayyuka na da yawa da an sa lalle kuma a sa daki to kenan sai an ka sa taki an sale babu ba babu lahi ko ta wani ko da mun ka tashi mun ka ga an hari gaba dai a sa lalle a sa taki a to inda duk abin da ka sa a sa wani kayan a sa wani eh. ya halatta to mi zai hana don an sa taki a sale da baya ko an sa lalle a sa taki da baya ni da na so su tambaye su tambaya ni an hukuncin sa taki tukun eh. ba gaskiya ba amma don an gabatar da wani an jirkin da wani to mi an matsala ta amma da yana wakili mai tumbai ba haka na amman wata ba ko sun shagi to kai gasa malami na ya kamata a ce musu da ni dai gaskiya ban san matsalar shi takin ba don ba ce ga wani mai ko ga wani sinadari wanda yake haramun ne aka haɗi da shi ba in dai abin da aka haɗawa da shi lahiyayye ne ingantattun ne babu matsala to an kuce shari'a ba san akwai wata matsala don an sa shi ba ta sun sa abin su ne kwalliya da shi ba wallahu a'lam Allah ta da kai yau da ke cewa Allah ma mene ne madalla na mutum ya ƙara sallan magriba ya zo zauna yana jira tsoron har zuwa sallar shayi ba ruwan ga wannan a kwarai da gaske duk wanda ya sallar magriba ya gama ya zamna to yana cikin samun ladar sallah ko mala'iku suna su ne mai addu'a kamar sallah ta annabi na yi inda sallah isha ya ka jira manzon Allah ya faɗa cikin hadisi cewa duk wanda ya jira sallah to kamar yana cikin sallah ne yana yana yi ladan sallah ta rubuta ta sannan akwai mala'ikan da Allah ya ajiya sai mai addu'a nan da cikin sayar sai isha isha ne ai jama'a zama cikin masallaci ba ƙarfi alheri ba in ka ga mutum na zai yawan zama masallaci ka shaida wani mutum mai imani imani da Allah ɗaya ka sa mutum da zama masallaci kullum sai isha isha yi muna fata ubangiji Allah ya ba mu ikon kiyaye ba na a wanda Allah wanda shi ya ga tambayoyin mu da fata Allah ya ba a ah, idan